Kujerun nau'i uku sun hada da babbar kujera tashi daga arewa naira dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗari tara da casa'in da shida da kobo hamsin da biyu daga kudu naira dubu ɗari bakwai ne da hamsin da takwas da ɗari uku da sittin da tara da kobo hamsin da biyu matsakaiciyar kujera daga arewa naira dubu ɗari shida ne da saba'in da biyu da ɗari tara da casa'in da shida da kobo hamsin da biyu daga kudu kuwa naira dubu ɗari shida ne da tamanin da ɗari hudu da sittin da tara da kobo hamsin da biyu Karamar kujera daga arewa naira dubu ɗari shida ne da talatin da shida da ɗari hudu da casa'in da shida da kobo hamsin da biyu. Daga kudu naira dubu ɗari shida da arba'in da uku da ɗari takwas da sittin da tara da kobo hamsin da biyu. Ƙarin nawa aka samu in an kwatanta da bara kuma me ya kawo hakan? Obama na shine jami'in labarun hukumar. An ɗan samu ƙari saboda canjin dala kuma da kudaden gidaje a Makka da Madina saboda gyare-gyaren da ake a haram da sauran hotel-hotel da ke kan wannan hanya gaskiya kudaden gidajen sun dan tashi kaɗan bana shi ya sa ma tsakanin kuɗin da aka biya bara da bana a mafi kankanta kujera akwai bambancin kamar naira dubu ishirin da uku shin guzurin yana nan kamar yadda aka sani ko an samu bambanci yana nan kamar yadda yake in ka biya karamar kujera za a baka dola ɗari bakwai da hamsin in ka biya kujera ta tsakiya za a baka dola dubu ɗaya in kuma mutum ya biya babbar kujera ita ce za a ba mutum dola dubu ɗaya da ɗari biyar kamfanin jirgin kabo max meridian medview da sky power za su yi jigilar alhazan jami'in labarun max air ibrahim dahiru ya ce sun kimtsa muna da wayannan jirage su ma boeing 747 ana kiran su dash 300 to wayannan jirage guda biyar mun kai su wajen wato sabis an je an yi masu garan bawul kenan a ƙasar indonesia kuma dukkan su a shirye suke a fara wannan jigilar alhazai in ba manta ba rage kashi 20 cikin 100 na alhazai don gyaran da ake a harami ya sanya ɗaukar matakin bawa ladan da ba su taɓa zuwa ba damar sauke faralin. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.